بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب سديد العقاب للطول لا إله إلا هو إليه المصير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 ما يدري الرجل الأول وشدة وترانا متى يتسيا لسنين سيمتي لسنين كيرن تيا ثلاثة على الأربعة لمن جمعة يوم يوم بيبدأ لي كيسين يوم بيرجع الترتيب الأول كلام ده مسلم في سنة جبوت يدد عليه قلت ثلاثين دقيقة كما شيء دي دي ده شاك رغم سبواري بشي خرطة دوبي دولة جمعة لابد تشكو معي لدى كتاب الغسل خلتيني لتاتي لديار لدى السن وانا لتاتي للبركة صحيح الإمام البخاري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المسلم رحمه الله باب الغسل وقال باب الغسل الكتاب الغسل والجنة صور الأذنة وقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن ما يريد الله يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم عليكم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وقوله جل وعلا يا الرحمن الرحيم كتاب لا دام الإمام البخاري إلى لحسن الترتيب ذا كتب ما لكتاب عند فرق ويا فارا من الكتاب بدء الوحي يا يا وهي يا فارا سلطان من الآن نسيت كتاب الإيمان وهي يظن يقوى يا منا من فرق شيء الإيمان وذا جنم سمك فراسة مكشقة آه، كتاب العلم domin duk addini gaba ɗaya bayan ka imani sai kana da ilimi daga nan sai shiga kitabul wudu saboda ita ce farko a ibada sannan yanzu ga mu kitabul ghusl in muka ga mai kitabul tayammum mai kitabul hayy sannan mu fada kitabul sala kaga wato faslu tartib ta abin da ya kamata ka sani farko ka san shi kafin ne yi masa wanda ya nuna kenan masu karantarwa yana da kyau suna da syllabus wanda an tsaya an tsara su an fayyace a shekara ta ɗaya za mu karanci kaza ko a shekarar ma zango na ɗaya za mu karanci kaza zango na biyu za mu karanci kaza zango na uku za mu karanci kaza duk wannan addini ya karanta da su da ka tsara wannan ko da ɗalibi zai ƙara karatu sai zai ya fito da tunanin irin yadda ake so sa kitabul ghusli wannan littafi zai magana game da al-ghusl al-ghusl shine wanka yana da harshe uku ana ta al-ghusl al-ghusl al-ghusl amma yana da bambanci wajen ma'ana alghusl shine wanka in kansa alghusl shine amaliya ta wanki wanki jiki alghusl kuma in za a hada da wani abu kamar sabulu ko soso ko wani abu mai kama da wannan وقول الله تعالى da كنتم جنبا da فسر wa ta'ala ke cewa idan kuna da janaba in ku kasance masu janaba to ku yi tsarki ma'ana duk wanda ya cuɗanyi da janaba janaba ita ce fitar maniyi daga mutum na namiji ko mace ta fuskar jin daɗi sawa'in ya kasance jin daɗi na halas ko na haram na farke ko na bacci ko ta kowace fuska amma na jin daɗi haka idan mutum ya faɗo daga kan gini saboda tsabar wahala aka gama ni ya ba za a ce wanka ba saboda nan ba jin daɗi ne ko in doki ya shi ko wani abu kama da wannan idan kun zama masu janaba ku yi tsarki wannan khasiya ce ta addinin musulunci muka yi da lokacin da janaba ta kama muna yin wanka saboda cikon tsarki da kamala haka janaba kenan fita ne daga tsahara fita ne daga tsarki amma ma'anan da su mutumin da yake da janaba ba ya da tsarki sai lokacin da ya yi wanka ka ga bambancin musulmi da kafiri ke musulmi shi koyaushe yana cikin tsarki amma kafiri ko shi yana cikin ne yana cikin najasa تسعى لك إنما المشركون نجا وإن كنت في المرضى أو على سفر إذا كنت قتل في مرة ثلاثية وكنا أكلت فيها أو جاء أحد منكم من الغائب. وإنك إذا أود جباين جري إذا كنا قصر كلمة أنها تغائز غائز زايد، جري زايد ليسا سأكي بوا أبي أبقاتكم شو إن أكفر حتى لي أكي هو حتى سيما بوجه فيتي باين ولو كنت فيتي باين wani lokaci bayan ɗaki ko ba ba Mai kyau lokaci ce mace wani saboda galibi can baya ake yin shi dan kalanta maganin kalanta kuma dai mu mutanen birni kai har yanzu mutanen ƙauyen wasu ba su yi an ce roji in sun shigo gari ya tafe birni bai jiki saboda akwai matsayi iri iri cikin gari ba mu je mu saboda mun saba kan mutum da an maje ma in ka je za ka je sai ka ni kayanki shi ko zai ke kamar ma'ahin su turare lafiya aula mun nisa kuka yi cuɗanya da mata wata kuka yi abinda Allah halarta muku da iyalinku kuma duk a wannan yanayin falanta ji doma an ba ku samu ruwa ba to fa tayammamu fa'idan ba, ku nufaci ƙasa tsarkakakkiya a fa'id ne duk abinda da yake bisa fuskar ƙasa don haka ƙasa ce ƙasa ce rairai ne fako ne haki ne dutse ne duk fa'id ne كما دمي الأركيني وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأينما أدرك أحدا من أمتي الصلاة فليصلي فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه كشافي كشحن دحنوانكو دولن كفا من أفسر راشد كفا أما من ذلك الفعيد برسي كفا ودى بهجي كجلا كفا كفا الأرض كو كو التراب za kuma ake kamata turka abin da yake dai fuska wannan kasa da muke kanta wanda annatura in ko siminti ne in dai haka Allah ya yi shi a sa'id ne ana iya wato ana iya yin taimama da shi yasa Allah ya kama da wannan ce ma yuridu Allah ya tsara alaikum min haram ubangiji ba ya sai sai ya kunci gare ku walakin yuridu li yutahhirakum amma yana so ya tsarkake ku Za ka cewa duk sanda kai janaba kai wanka cewa duk sanda ka dawo daga makewayi ko kuma ka je makewayi ka tsarki duk wannan ba wai don a wahal da mu aka yi ba a'a domin ana son zama masu tsarki haka al'umma muke al'umma da ake son ta zame mai tsarki al'umma mai tsafta na ta faɗa muku wani da na taɓa mukabala da shi ko kirista ne ya ce musulmi ƙazamai muke nufi a sha ba ku taɓa ganin wawa irin ka ba faɗa al'ummar da ke wanke hanci so goma sha biyar da yini in ban da mu sai ya shiru amma kuma kuka lura waye ne kawai da ya mushi in ba haka ba gaskiya ne mu zamai ne duk da addini ya koya mana tsafta ba mu jin dokokin addini wajen kula da tsafta ya yasa wasu kasashe da manoma sun fi mu kula da ita ka ga musulunci ya ce mu kula da tsaftar jiki ya ce mu kula da tufa ya ce mu kula da ta muhalli abin da ya rage dole zai karanta da mu yadda za a ji daɗin rayuwa amma kuma a ce wani ya fi mu wannan tura akwai wanda ke sati bai wanka ba akwai wanda sai ranar farkon sati kamar rambon da irin nake ta aiki ranar kawai yake wanka kuma in ana sanyi ba dole ne ya wanka ba iyaka ya ɗan jika hankisi mai ɗan jiri haka da ruwa mai ɗan jiri da a zama biki haka da yawa wallahi ka ji turawa ne suke sannan kuma ka san ba su amfani da ruwa wajen karfi duka galibi ka je duk iyakot iyakot ɗin duniya inda an ka ci gaba ba ka isko ruwan tsarki babu su sai dai toilet paper kishin tana nan a shi ke an gama ba da mu da su ya fi tsafta wa ya kamata a ce ya fi cancanta da zama mai tsafta mu ke Allah yana so ke tsarkake ne ke wani a ni'matahu alaikum kuma dai yana son ya cika ni'imar da ya yi akan ku la'allakum tashkurun domin ku zama masu kusa yi godiya kenan wannan aya tana daga cikin ayoyin da suka bayyana da ayi wanka a ina da tabaraka ta lati wa in kuntum junuban fattaharu idan kun zama masu janaba to ku yi tsarki to sai aya ta biyu Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ya kuma su imani kar ku kusanci yin sallah a lokacin da kuke cikin maye sai kun san abin da kuke faɗi don haka in ana son a gane wane yana cikin maye ko bai ciki a saurari maganarsa da ya zan ya rarrabe abin da yake faɗi to shi kenan maye ya sake shi hatta alamu, ma tas'ulun to wane ne a cikin maye wanda bai sa abin da yake faɗi wanda ke tona asirran kansa wanda ke magana maras, kan gado maras ma'ana to shi a cikin maye wannan aya ta sauka a lokacin da ba a haramta shan maye gaba ɗaya ba an fara dai ɗaukar mataki na rage shi ya kace to in ma an sha abin da ke bugarwa to kar a yi sallah a wannan lokacin a bari sai an sako. kaga sai aka karanta shan sa kenan tunda misali in za a yi azhar ba za ka sha ba kenan tun daga hanci ba za ka sha ba don kar azhar ta ma kana buge kuma in aka yi azhar ba za ka sha ba don la'asar ba ta da nisa kuma ake da aka sake su ko in an sake ta a me rage ga magariba da ayi magariba ba kaga sai isa suka ci a bari dai sai da daddare in sha da dare in ta kai ta sun kai bacci ka tashi asuba za ka ce ka kai sallah kana sha so bari in yi sauri in sha don ko tana suke na kai sai zan wanda ke sha so goma ga yanzu so biyu zai sha a hankali haka aka zo aka haramta su gaba ki daya to sai Allah ya ce kar ku kusanci sallah a lokacin da kuke masu maye ku kusa abin da kuke faɗa wala junuban kuma kar ku yi sallah kuna masu janaba illa abiri sabilin sai fa in masu tsallaka hanya ne kenan ku shiga masallaci ku tsallaka hanya ba ku shiga masallaci ku yi sallah ba hatta ta tasilu har sai in kun yi wanka alhazir ibn hajar yace imam bukhari yana da wani fiqh a nan bai fara kawo waccan aya sannan ya kawo wannan domin wannan ita ke fassara waccan saboda da Allah ta in kuntum junuban fattaharu ku yi tsarki tsarki da ɗauka fuskoki daban-daban sai sai zo farko ya ce hatta ta rusasilu sai kun yi wanka a ce a zamu ƙarshen jaraba mu yi wanka wannan ya tafi shi abin da ke fahimta ga wala junuban wa in kuntum junuban fasaharu a wanke shi inna mani ya saba jikinsa sai ce ba shi ake nufi ba dan ne dan Allah ce hatta ta rusasilu kaga can da aka cewa da aka yi magana game da mata wai tsanin ka anil mafizi qul huwa adam فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن kaga da zaran jini ya ɗauke wannan farin ruwa da ke zuwa ya zo ga wadda yake goma wadda baya goma kuma da zaran gabanta ya bushe shi kenan hatta ya hurna ta yi tsarki to in ta yi tsarki ta zama halal amma fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah sun za ku zo musu inda Allah amurce ku bari sai sun yi wanka ta kaga tsarki biyu ne ke akwai tsarkin jinin ya dauke akwai tsarkin ta yi wanka misali matar da mijinta ya suke ta ta muka kirga cewa ba jini duk da yake ba shi ne mafi rinjaye mafi rinjaye malamai sun tafi akan cewa idda da tsarki ake yi ba da jini ba an kace misali da jini za a yi ya sake ta tana cikin tsarki sai jini na ɗaya wata mai zuwa wata na biyu sai jini na biyu ko ba haka ba a wata da uku jini na ɗauke mata shi ko yana zuwa ya ce ya zo biyu sai ta ai ko ya ɗauke ne sai yi wanka sai ta ce ban yi ba a ce a yi ta gargama Mace ita ta yi tsarki ta a baki tsarki ba saboda bai saboda tsarki duk ya a kan tsarkin jini ya ɗauke akwai tsarkin a yi wanka ko ba ka ba. amma da mafi rinjaye shi ne cewa tsarkin shi ne kato ai kuma shi ne ba da sauran jinin ba bushewa har yanzu shi tsarkin na fata an fahimta lokacin da jini ya ɗauke mace ta zama mai tsarki to sai dai da halarta ba sai lokacin da ta yi wanka wato ƙarin tsarki kenan kaga nan dai da aya ta ta ta tsilo ta gusa da wani iskali a waccan aya an Allah ce in kuntum marda idan kun kasance marasa lafiya aw ala safarin ko kuma cikin halin tafiya أو جاء أحد منكم من الغاية وأنكم يا زودة غبايان غري أو لا مستم النساء وكما كوكايتو كينيا دماتا فلم تجدوا ما كما يزن بكس أمروا ما فتيمموا سعيدا طيبا من آية كنتي كنتم وكن آية يكون فاسي فتامي تركي فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وشاف الصنجر الخسكو تنكم عنا ينكو إن الله كان عفوا غفورا ألا من أفواني حكس فيني رمضاني kuma idan fara da duka yayi rangwame da lokacin da babu ruwa bai tsananta cewa sai an yi abin da bai yi ruwa ba babu ruwa da kullum gudu babu ruwa da kullum gudu حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن ابيه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضا كما يتوضا للصلاه ثم يؤثر اصابعه في الماء فيكمل بها اصول الشعر ثم يصب على راسه ثلاث غرف ثلاث غرف بيديه ثم يطير على جوده كله باب الوضوء قبل الغسل باري مينون فيها مستحبي mustahabbi اي a yi alwala kafin a yi wanka inda mutum wankan janaba ko wankan juma'a babu laifi wanka yayi kuma idan ya kasance wanka ne da yawa gaba gare shi to wanka yana sama da alwala don haka ya isa so da da mutum zai yi wankan janaba ko bai yi alwala ba yana iya yin kowace sallah a wannan wanka amma kuma musta'addi ne ya fara da yin alwala sunna shi ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال اخبرنا مالك بن انس عن هشام بن عروه عن ابيه عروه بن الزبير أن عائشة خالته حكم في خالته اتباعكم زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه مثل ما قال إبني وانكا جنبا يكن فار وانت ينسى ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة sannan ya yi alwala irin في da الله in zai ثم يدخل أصابعه في الماء فنسيت قد يأكوس سكروا فيخلل بها أصول شعره في تسكي في كان أصل قاشر فا معناه يسنيا حتى سكين قاشي babu iya sauran gane wannan da irin gashin mu don ba irin larabawa dogo da su guda haka in aka daga gashin za a iya shigar da hannu har sai ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيغي أنني قرى روا أكن كنسا وتو أكن فتح أكل روا لأن ينسى ثم يفيض على ذنبه كله أن الشيء وجد في قبائع كي لن دبي إيتي قرى دعا الولا دعا كفارا دعا الولا ثم يعني يسا إمام الشافعي في كتاب العم بكتا أن لا يقرا الولاء لا يفرنت وانت بكتا أن هذا الولاء بقى. za ka duk yadda mai wanka ya yi ya isa ya wadatar amma abin da ake aka zaɓa shi ne abin da aisha ta rawaito ma'ana ka fara da alwala da farko dai ka fara ki karanta da da jikinka sannan ka fara alwala sannan ka fara da kai sannan ka gangaro ƙasa kuma ka gabatar da dama akan hagu saboda manzo Allah sallallahu alaihi kasance yana fifita wato yana rijja da dama akan wadda ba ne ba hadda kana Muhammadu قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن سالم بن عبد الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال توضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاه وضوءه للصلاه غير غير غير رجليه وغسل فرجه ما اصابه من الاذى ثم افاض عليه الماء ثم ثم نفى الجبير فرسلهما هذه كتب من الجماعه حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان الثوري عن الاعمش سليمان بن مهران عن سالم بن ابي الجعد الاشجعي مولاهم الكوفي ثقانيني يوم السي يا رسي شكرا ستري كوكا kafinta بشكرا ايكو بيو ko biyu بشكرا ايكو بيو gurgurdun tsakanin malamai suke babban malami ne ya karɓo daga sahabbai da dama kuma ya karɓo daga wasu tabi'ai مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت ليس ابن عباس في رواية ميمونة لي على كنسو هي وقو هي بابا شيء مني هي يا كم بو Hmm? a ba fara kullum sa bace hmm? illar sare kawai za ka ce ko to idan tun da ita ce kamna ma tana yin zama ya kumbu kenan ya duk ita ce ya sai ya danganta da garuruwa wasu garuruwan ya dukko ita a kauna ya kumbu ita ya ya tabo daga idan sa zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam qalat توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه كتن زعل يا إير الولد بيتي إن جي سلا أما بند خبابونسا بيوان كي وغسل فرجه وما أصابه من الأذى كما يا وانتي الأورا سا بدأ بين يدا جيتا نقلنتا هذا بابا ما كيسين عنان نفر من منا رقارن كراتو أنا كتن توضع وضوءه للصلاة غير رجليه بيوان كي غير بيعلونا za mu ga wasu ruwayoyi can gaba sun nuna haka cewa ya bar kafafu sai karshe sai zan nan kamar da ya fara da gabar alwala kuma ƙarshen wanka kuma ya kare da ne da gabar alwala don haka kamar wanka ya shiga cikin alwala na ɗaya kenan na biyu nan ta yi faɗi abin da na isa ba ta faɗa ba shi ne ya wanke kazantar da ke ga jikinsa kuma ba sai da ta kawo shi sai ta kawo alwala sannan ta kawo amma tun da ba ta ce ma ba مبالغين متفيد أكي على الولاء سمعك زوجي على الكعبة جهات لما وسروايوي بزميمونة إنتنكا نانون السيروان سيدي وانتي قزنتا جبجي تنسا سنية سلك أسايا بوجي هننسا سنية الولاء سنية تقبضوك ثم أفاض عليه الماء سنية فرع رانا ثم نحى رجليه فغسلهما sannan sai ya ɗauke kafafunsa daga wurin wankan saboda wuri yanzu ya yi taɓi sai ya ɗora su kan wani dutse ko ya juya da su wani gefe sannan ya wanke su hadi husluhu min aljanaba tace wannan ita ce wankan da yake yi idan sallallahu alaihi wasallam ya yi janaba babu ghusl ar-rajul ma imra'ati babu ghusl ar-rajul ma imra'ati حدثنا آدم بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي زيد عن الزهري عن عمر عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له فرق لقد في الرجل مع امرأته وانا بابي زينونا هلس لي مسيه وان كان تعرض ايال انسا وانا تجدريس ما لم يستسيكنا هلس تقال اورم جونا حتى هذه السورة وقود اتيرا ياتي في غمسي كرتبلي نمديا جاء الأورسة أنا على سبعة وسبعين بنتي وعن فجينا لفاطمة ما ما أفضل للمرأة حتى ألا ترى الرجل ولا يراها حتى قال لي ذيك أنا بدي كرتبلي نمديا كما يدلتا قلنا باصلنا منذ ألا بكي ما تنسى حبيبا وأنا حديث مفضيني والذي إن جلت فيني سوى نجي دماتا يا حلسة صدق إليك جنونتو يا حلسة سوى الكاتاري كان لك في إبادة يعني حدثنا آدم ابن أبي إياس الأسقلاني أبو الحسن ثقة عابد ما لم يسكن شيء مكاكة ثقة عابد إذن يكسن شيء بند إلي لكما أن سنشي لكم أي إبادة قال حدثنا ابن أبي ذئب ابن أبي ذئب ما لم يسمع تجوز جاء بإنه أن نسي لما تنزل كاكنسا ko kakan babansa ko kakan kakansa wannan kusan mu ce kakansa ne na uku shine abu zai domin sunansa muhammad ibn abdurrahman ibn al-mughira ibn al-haris ibn hisham ibn shuba hisham ibn shine abu zai amma kaga ta sai ce ne sai ce ibn abi zai da an ce haka kuma malamai sun san wanda ake yi halittacin mutum ne sananne alif zuhuri kaga shi ma zuhuri an jigila shi kakansa wajen na hudu الصغرى محمد بن مسلم هو عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد حتى لا تكن شيء إلى وانكا دليل من ذلك ألا جاء قرية بدا جاء باه بدا جاء روبا بدا جاء قانو بدا جاء بوشي في بدا معنى رمش abin da suke amfani shi a lokacinsu na wanka gudan ya ishe su da shi da ita kuma a lokaci guda kake min kadahin na wata ƙwariya ko abin nan wani kwano yuqalu lahu al-farq ana kiransa al-farq alhamdulillah mun ba ku littafin da bayanin makayil ko kuka koma za ku ga ya kawo su sahabbai suna amfani da ma'aunai kusan guda takwas akwai mudu akwai sa'i akwai wannan surak akwai kast akwai mudu akwai maksu akwai qafiz akwai Ko kowane ma'auni ne kamar da kusan muna da ɗan marafa muna da eh? muna da kwangila muna da baho

ko kuma awon sa'i uku sa'i mudu hudu ne shi kuma wannan farar sa'i uku ne eh, abin nan kenan mudu nawa ne mudu goma sha biyu za ka muna iya ɗan cewa irin kamar ɗan bokitin roba matsakaici abin da zai ɗauka sa'i yana ɗaukar gram dubu biyu da ɗari ɗaya da saba'in da biyar ko kuma mu ce lita biyu da ɗigo bakwai da rabi ma'ana inda za ka samu galan mai ɗaukar lita biyar da rabi su sa'i biyu ne daidai wa daida kaga shi ko wannan galan ne da rabi domin in ka buga gram dubu da ɗari da saba'in da biyar ta uku za su baka gram dubu shida da ɗari da saba'in da biyar kusan lita takwas da ɗigo biyu lita takwas da kwata shine farak kaga kenan ya fi galan bai kai galan biyu ba galan ɗaya da me galan ɗaya da rabi ta ce to shi muke wanka da shi ta ga galan ɗaya da rabi yana da ɗan dama gurgurgu babu laifi amma dai wani zai ya shi wanka sai ta nan gaba za mu ji wani da aka mashi gyara akan wannan matsala wannan dai yana cikin abin da muka ce abin da malamai su hujja da shi cewa halas ne miji da mata su wanka tare bayan halas ne ma sunna ne yana daga cikin abin da ke karfafa wato kauna da soyayya miji da mata su ci abinci tare su yi wanka tare shafa mata mai shafa masa zaba mata tufafin da za ta sa ta zaba mashi wanda zai sha ya duba masa kwalliyarta ta duba mashi tata ta duba mashi taka kwalliya adalla ta shafe masa gemu a karamar sallah ابن عباس رضي الله عنه ما ينسى إني لأتزين لها كما تتزين لي إني ماما كاكا أدو يبدو فكي من أكتب دمي يكتب على تعالك ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف دقا بند أكتورا مسو سوما سنا بحكا أي مسي يتفرق سنة إلا لك إنت يفلي إن شاوة إنت ما سنا لك إن يفلي بس ما أقول إني أنا وش وسئ ربي بيكتاكوئنا بيك اللوات أذن أذنكي saboda yanzu masu shi ta kun bai yana da kyau a ga yayi ado ba yana da kyau ya zama mutum tana da lokacin da kai ma za ka burge ta kuma bai kyau irin wannan sai an tura yara ɗakunan su yi bacci a rufe sannan a zo a ci wannan ado a da sai a yi irin wanda kake so da eh, kamar ita ma za ta yi maka irin wanda kake so babu rusul bisa'i wal nahwi babu rusul bisa'i wal nahwi حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني أبو بكر أبو بكر بن حق قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأبو عائشة على عائشة فسأل ما أقول عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت بإناء له من مفتاح فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب قال أبو عبد الله قال أبو عبد الله قال يقول بن هارون وجهد والجدي عن شعبة عن الكعب باب الغسل بالصاع ونحوه wannan babi zai magana cewa ana ma iya wanka da sa'i guda suka ce lita biyu a ɗigo bakwai da rabi ma'ana dai rabin galan a'a haka ne rabin galan ko kaga da zuwa sun biyu sun yi wanka da galan da rabi yanzu kuma mutum guda zai yi ne zai wanka da rabin galan حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني شعبة بن الحجاج قال حدثني أبو بكر بن حق أبو بكر بن حق شيني ابن عمر ابن أبو بكر بن حق ابن عمر ابن من شنو فعدنا دي وقار لكن آه، لاني ذا حفص بن عمر عمر كما لعمر بن ابن سعد ودع حسن تاريه سألوك سن آه، في سنين السبدانة نقطة ختم آه، سيدنا حسين عند كسينا سنوة لا سنة تعدم في سنة كوكا أقول ايماني إيمان إذا شئنا في سنة لا عن هيري لا سوري دستم تارو سنوة تلاقي لك سمع سنلت عليك خلقوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليه فان تتوب ان لا ياتي بعيرك اما باب دبار الجبين يبا عمر بن سعد سيدنا ابن ابي وقاص ذيك سيدنا سالم ابي وقاص باب دبار الجبين يبا ومن كوفه انا من الله آه، تفي آه، زياد آه عبيد الله بن زياد احسنت بارك الله فيك عبيد الله بن زياد ياتي مثل زياد aran gama amma bai yafe masa ba da aka je kuma sai rinka idan suka gamu da husaini ko wanda da cikin zira sai ya kauce haka dai sai da aka wuni ana yaƙi ƙarshen ƙwarori amma ana son dai a samu a kan husaini abin da yi ba to fitilu ne sun gabata cikin mutum karkara laha ma kasabat wala kuma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun حدثني أبو بكر بن حفص ابن عمر بن سعد بن ابي وقاص قال سميت ابا سلمه ابو سلمه ابن عبد الرحمن بن عوف آه، ثاني جنى مع عائشه عما تفك الشريعه قوي ومن يعني لنا كتب العروة أم كلثوم أم كلثوم إما كتبت إرعى وتفسي لغة اللي شكنا أبو كبير كتا هنا كيف متى إنما هما كتبت ما لنسى محمد كيف إنما هما أخوات كتبتي بايتي موغنة إنما هما أخواتي وأختاتي أي أن قوانتي لي قدابيون دا أن قوانتي ما تابدني أن قوانتي لي ماذا ما تابدني ليه كنت أنا سني قلت آه ما في بطن بنت خارجة إني أظنها جارية أي كديني إنا جن إنا جن ما سنة أمرياتها سنة بسكي وما إنا كارم مصداتها هيفا بس يا أخي أم كلثوم kaga a lokacin aisha na da shekara nawa hada da sha uku ga tara tana da shekara ashirin da biyu da biyu da rabi shekara ashirin da tana cikin ta ashirin da biyar sannan aka haifi ummu kulsum tana da shekara ashirin da aka haifi ummu kulsum ummu kulsum ta girma ta yi aure ta shayar da wannan yaron shine abu salama yanzu abu salama ya girma gurin na aisha yake zuwa ya karatu kuma ɗanta ne ba hijabi tsakanin su saboda ni saboda ɗanta ne na wajen shayar da nono tun da ya haramta ga ummu kulsum to ita ma ya haramta gare ta ya haramu min ar-rada'i ma ya haramu min an-nasab duk abin da dangantaka jini ke haramtawa shan nono na haramta shi da haka idan a wato mutum a mutum wani ya sha nonon wance mu kaddara mu ba su sunaye حكي يا شانون ثم كن تنين قونتا جما دوغا يتا كاغاني كن جلادك يتا تسوز حان تسوغ ليشي haka ma uwar da ta haife ta wata duk abin da dangantakar jini ka haramtawa shan nono shi ma sai haramta shi da haka tun da ya haramta ga ummu kulsum ta yariyar nan da muka gaya muku to ya haramta ga nana aisha wani daga cikin asirin da yasa kuke ganin abu salama da yawa kan ruwaito abu salama inda abdurrahman ibn auf kika ruwaito da sunan aisha wannan ita daga fitar da ke tsakanin يقول دخلت انا واخو عائشه ala aisha yace da ni da wani dan uwan Aisha mun shiga wurin Aisha to amma wani dan uwa ne anan akwai ruwayin da suka bayanin dan uwa ne shi ma na kan nono ita ma na Aisha kullu da sun sha nono tare ma'ana sun sha nono wuri guda wasu al'adar larawa ba su cika ba da nono kai tsaye ba uwa ba su cika ba ɗanta nono ba su ce su bayar jinga in ku yar jinga ce za ta baka za ta ba wani ba kai ba duk wanda kuka sha tare ya zama ɗan uwanka kuma ya haramta gare ka to fitattun waɗanda aka san cewa ɗan uwan na Aisha ne akwai Abdullahi bin Rabi Abdullahi bin Yazid akwai Kasir ibn Ubay amma dai kamar da Ibn Hajar yake babu tabbacin wanne ne daga cikinsu su yake tare da abu salama lokacin wannan karatu yanzu dai wanda ya karar da mu da karatun nan shine abu salama kuma abu salama ɗin shine malamin da ya ɗauko hadisin kuma ya faɗa mana yana tare da wani ɗan rakiya ɗan rakiyan nan yadda yake muharrami gare ta shi ba ɗan rakiyan nan muharrami ne gare ta ya kaso haƙuri a ɗaki suka zuwa ga ta kuma a lokacin kamar da muka nuna ta mallanta yake mun shiga a akuha أن قتل النبي صلى الله عليه وسلم هذا عدل في مالي يتين <laughs> نعم. إلى سبيته يتين أقوى منه في سيما تتميا فدعت بإناء نحو من فأسكاي لكن أقول أقوال وتنتكوني في دولة نحو من فأ كسن أتنسائي هذا كينا ينظم أن تهي تابيو دقب ربك يدري سنك أكتن نحو ينا يا يزلي تابيو دردي إلا يا يزلي تأكو إلا يزلي تأكو الفتح إذا ذاك إيه حدوان da ديك كباتا ya gabata فدعت بإناء النحو من فائل فاغتسلت وأفاضت على رأسها سيكا سيكا سيتشدت وانكا على الرواب سيكا ونحنون كينا وبيننا وبينها حجاب أكاين مرئيك أقوي شامكي أما شامكي نم بحنا مقصنا فرار الرواب كينا لك تاشي قورن بذاتي والكا أقوي شامكي وانجا تازونا منا حيث منا تنكن كنتا mun ga yadda ta wanke kai sannan ta wanke sauran jikinta kuma wannan kwano ya ishe ta da haka karatu a aikace take ya yi tambaya sai aka ba shi amsa da ne na aiki madalla practical karatu ke nan abu abdullah al-imam al-bukhari الله الإمام yazid ibn harun wa bahzun وبهز ibn asad wal والجدي جدي ثلث عبد الملك ابن إبراهيم يعني بيرو عبد الملك ابن ابراهيم الجدي متم المكني اما انا كيرنس الجدي من الله عشان اقول إيه. آه، انا دينجي ناس زواج جدة يعني جدة ممكن تقول لا كما suna jingina ta gani wani tarihi da Allah ɗaya ya san gaskiyarsa wai nan ne na na hawa'u wadda take kakar kowa da kowa kai masa kabari halar jabir ya zama kabatar nan hawa'u ko a jidda sannan bayan wata kasuwa an ce wai nan kabarin ta yake amma shekara miliyan nawa ne yanzu <laughs> wa iya tabbatar da wannan kuma suka kyale duk da gargatan da ganin ta irin ta tsufa ta rufe a bada mun san ba ta ne hawa uku ko yana yi ba ba zai yi ba hausawanmu suna zuwa kwarai da gaske kuma ba ta da nisa da karanci na kasuwar da yan najeriya ta cikin kasuwa ga hawa ma mai jidda ake ce mata eh, amma kuma ba daga nan karkar ka samu mai jidda ba ina ka samu mai jidda daga ishiriniya hawa kulla majidin hana ka mai jidda hawa kulla majidin za ka hawa kulu mai jidda na haka samu suna ga duk hawa wa ana ce mata kulu ko ba gaba kuma ana ce wata mai jidda to shi ne ai kuma ka san hawa kullu suka ce ba hawa kulla majidin hawa kullu inda larabcin da ya canza wuri kare gane suna ya tsawon ta wani ya zo bakin wata kofa shiga jidda ya ji an rubuta jidda ya ce ah بس ما جدة jidda huna suka cewa jidda الجدي أنا جدي أشبه قريب جدي أمام الشيء عن شعبة أو أن رأسك قدري صاحي تظن أنت نحو من كنت من صاحي لو كسك قدر صاعين ضربضر يا وهكذا ياتي هذا الضبط ياتي أي مجال سواء كسن صاحي بجاني وننا نونا وتمثيه وانكا لو يويت تكري على المبذرين حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال حدثنا ابو جعفر انه كان عند جابرين عبد الله هو ابوه وعنده قوم فسالوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخير منك ثم امن في قوله آه، حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا زهير بن معاويه قال إيه؟ عن ابي اسحاق السبيعي قال حدثنا ابو جعفر من ابو جعفر؟ حدثنا أبو جعفر الباقر ɗaya daga cikin al'aimmatul isna ashar a gurin malaman shi'a sunansa muhammad ibn ali ibn al ibn ali ibn abi talib radiyallahu anhu jami babansa shine zainul abidin ali ibn husayn wanda muke ce mai rabon ganin baɗi idan kana son tarihinsa ka je google.com www.google.com ka buga mai rabon ganin baki za a baka cikakken tarihin sa da muka rubuta an buga shi kasar saudiya an raba amma ni da kyan na samu kafe guda na haka kowa ban bashi na yi taji mutane ta mun ga littafin ka ana rabawa amma dai sai da kyar na samu wani da kwafi guda na rika amma dai na intanet kana iya dubawa cikakken tarihin ali bin hussein amma an buga shi da sunan kubutaccen karbala saboda littafin ba nawa ba ne وني مال مني في ربو ساشي يسأل سسونا نجي كربلاء وكما ناجي كربلاء يا بدر شبدو دبن دبن كوكو تكين كربلاء وتشيني كأي وند تنظري أن سيدنا علي رضي الله عنه أرنا يسئل بالثورة يا لس عن كشير وأنا بفك سامزوا أولي أما كيني كابا كشي شبا سودا أرنا هو هذا ربي لا في أرنا عشورة بياي شبا سكون بعض سودا بقاطع سأسل بياي شبا يا كت عليه to ashe babban malami ne a kabari ba haka lokacin yana yaro bai girma sai zan babban malami to ɗansa abu ja'far al-baqir shi ma babban malami ne wanda ya yi karatu har a gurin wasu sahabbai da kinan yana ba mu karatun da ya gurin ɗaya daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu kana inda Jabir ibn Abdullah huwa wa abuhu wa indahu qaumun yace da da babansa Ali ibn Husayn sun kasance a gurin sahabi Jabir a gurinsa wasu mutane na nan kaga kenan da Abu Ja'far al-Baqir da Ali ibn Hussein babansa duk almajiran waye almajiran Jabir ne ba Jabir ne hulla ba Jabir al-Ansari sa'aluhu an al-ghusl sai mutane suka yi masa tambaya game da wanka fa kana yakfika sa'un kamar suna tambayar me yawan ruwan da ya kamata in yi wanka da su sai sa'i guda ya ishe ka قال رجل ما يكفيني في وين متيتي نيسا نيسا إيكو دابي تديني وين متن أمبا إيكي سواء الحسن لي ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب وانت بابا سأكد سنجا محمد ابن الحنفية سباكا الحنفية إن ما تستطيع تيانجا ليسامو لوكتي ياك الردة زمن في سيدنا أبو موسى بشي محمد سلم لكن اسم محمد الأوسط كان محمد الأكبر محمد الأوسط محمد الأكبر في أوسط كل شيء محمد إنه الحنفية كمان أنا لما أبو بكر الأكبر عمر الأكبر يعني عمر الأصغر هنا أبو بكر عمر لكن يسيري ما يكفيني كان سعيد بيان قال جابر جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك sa'i guda ya ishi wanda ya fi inda gashi kika takama da shi to sa'i guda ya ishi wanda ya fi ka yawan gashi wa khairun min kallu kuma ya fi ka sallallahu alaihi wa sallam kaga jajire da bashi labarin abinda kakansa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ah, yake yi shine wato yi wanka da sa'i guda akwai me yasa ya kawo maganar da akwai ruwaya wasu muku suna nan gaba in bukari da ta nuna yace ni gashi ya yi min yawa bai wa sa'i guda ishe ni sai ce wanda ya kika yawan gashi kuma ya kika yana wanka da sa'i guda ba haka jabir ya ba da shirin kenan manzo Allah sallallahu alaihi da yawan gashi har ya tona da ke tinkawo da shi yana da gashi mai yawa yi guda da isa sawa sai sun mu'ammana fi saubi sannan sai mana sallah ya limance mu a cikin wani sifa guda حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله كان يغتسل من إناء واحد وقال ابن هارون وذهب والبشي عن شعبة قبل ساعة قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة والصحيح ما رواه عنه حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن حمد هو ابن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد آه ابن عباس يكتب من منظر على ميمونة تنتصر في سنة وانكا دباه غدا وقال يزيد بن هارون وبعض والجد عن شعبة قدر صاحبه babu guda wanda kuma girman sa bin ɗaukar sa'i guda suka ce rabin lita rabin garan ke lita biyu da sulusi da rubu'i uku lita biyu da قال أبو عبد الله البخاري كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة أبو عبد الله البخاري ما لم يمكن ما لم ابن عيينة قال كم رأيوس عليه عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يتفلن للإيمان يتوى الصحيح ما رواه أبو معين. أما الرواية اللي قلت أجتني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة يا بعد لا بعد من زعل ميمونة بعد تعرف يا سيد اتفقع مشي بقى أخي هو اتفقع مشي أقول له كما ونولي كراتو ما ورمت بقى مسألة هو اللي بيتبيني إرسال الصحابي باير شركة كم باير مسألة daman dai ya kamata mu kwana kuma yan nefa sun ce suna sun mu kwana a nan to Allah ya samu dace zuna mu karanta musu da sawaba Allah ya fahimtar da mu ya bamu ikon aiki da shi idan mun kuskure ko su da harshe Allah ya bamu ikon gyarawa ya muna afuwa da gafara ya sa mu cika da imani mu zama lafiya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk muna sanar da yan uwa cikin damuwa kwarai cewa Allah ya yi ma mahaifin ɗan uwanmu malam sani malam sani jos kuma ya tukar suwa ranar litinin da ta gabata haka muna da tsayawa gaba ɗaya musu addu'a Allah masa gafara da rama Allah kuma ya ba su mala hakuri Assalamu alaikum. Muna ba masu tambaya haƙuri saboda akwai muhimmin aikin da suka ba mu wanda ya hikam aka tambayoyi. Aikin da aka na kwamiti tsawon wata biyu zuwa uku ya kammala za ku ji bayani daga bakin cewa na kwamiti insha Allah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل كلا أنك كفى دنيا نمشى ووري ya fito da hanyoyin da za a je a yi ayyukan da aka ce za a yi na neman na taimaka ma gajiyayyu to kusa an kammala komai kuma mun tsayar da cewa za a je daga wannan satin za a je wurin daga wannan insha Allah za a je asibiti domin ganin gajiyayyu taimakon nan da kuka taimaka da shi da shi aka yi amfani wajen yin wasu abubuwa kamar haka na farko dai za mu je asibiti ran asalin mun je neman ah, permission daga asibiti mun rubuta kuma sun ba mu permission sun ce mu zo ran asalin ran asalin sun ce mu zo da karfe juna na rana saka mun karar a cewa duk wanda yake sun zuwa za ya zo za mu haɗu nan sallah sallar azhar da irin sun ƙarye ɗaya sai a zahar sai mu tsaye da rabi daga nan sai mu tashi mu je asibiti domin kai waɗannan taimakon da muka samu asibitin za mu je shi ne asibitin daji da asibitin da specialist hospital idan muka je asibiti za mu diba wani ward da suka mana za su keɓance muna kuma za mu ɗauki nauyin wasu mutane waɗanda suke buƙatar taimako ba su da abinci da abinci da abinci wanda ke taimaka musu duk da kuka haɗa a taimake su abinda muka karar shi ne duk wanda yake son ya zo a tsakarar a a tafi da shi muna bukatar ya zo koda da sabulu fara daya na wanka ko na wanki ya zo a hada domin a tsara a bayyana wadannan domin kuɗin da kuka bamu za mu so wasu abubuwa mu tafi da su tare da kuma ɗaukar nauyin waɗanda ke bukata a yi musu aiki so da kayan muna bukatar ƙarin sabulun wanka ko na wanki su kaɗai muke bukata ko ɗaya ka zo da shi na wanka ko na wanki domin mu haɗa mu je da shi a wannan tafiyar da za mu yi a wannan tafiyar da za mu yi za mu yi tafiya ne da cikin gidan watsa labaru wani zai iya shawarar mu za a tafi da gidan watsa labaru wannan aiki ne na kwarai wanda ya kamata a yi koyi don haka bari ka samu da ba su dace ba wannan na farko kuka ba da dukiyar nan riya ba za ta shiga gare ku ba idan lokacin da ka bai kila na an kai sahaba sun tafi da ka daga kowa ya gani kasa ina lokacin lokacin ka ɓata aikin ka kan yariya amma mu muna amfani ba da dukiyar mu ba ne. muna amfani da dukiyar da kuka kai aka taimaka aka tafi da ita saboda wannan ruwa ba za su shigo ba ko alama a wannan aiki na ɗaya kenan yanzu za mu tallata za mu yi ne a cikin watsa labaru domin wanda ke son ya ba da taimako shi ma ya gani ya ba da nashi taimako wato muna yi ne min babu man sunnatul islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha kamar da farkon hadisi yake da kuma asali ne yake abu na gaba shine wa'annan ayyukan da ake yi abin muna son kowa ya musahama ya taimaka domin wa'annan ayyukan da ake yi su kadai ne ayyukan da ayyuka alheri ne ko ba don Allah aka yi ba wanda ya kawo dukiya aka je aka taimaka ma mara lafiya asibiti ko aka je aka taimaka ma mai wa aka bashi ba don Allah ne yi ba ya yi alheri in ji Allah Allah subhanahu wataala ce la khayra fi kathirin min najwahu illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas sai can gaba yace wa man yaf'al zalika ibtigaa marzatillahi fa sawfa a ajran azima duk malaman tafsiri ne ba ita wannan na farko da ya faɗi cewa eh, la khaira fi kathirin min adwa duk wani taro da za a yi baya da akai sai wanda an kai waɗannan abubuwan sai Allah ya faɗi cewa su wanda ya dun Allah shi kuma ya rauta babban larar da aka tana dan mai a can lahira daban shi na son cikin bayani ka koma zabul ma'ad ibn qayyim yayi wannan magana ka koma a littafin imam sayyidi al-wasa'il mufida lil hayat as-sayyida ka koma sharhin arba'una hadisi na abdullahi bin bin abdulaziz bin salih ali shaykh wata bidiyar ta ka koma za ka samu ayin wannan bayani saboda ka ba abu bane wanda yake shiga ciki don kai ka ba mu mun je mun a jinnan kuma muna son wani ya gani ifti ya tafi da je shi ma ya je ya yi saboda haka muna fata a bamu cikin goyon baya mu san cewa wa'annan mutane yan uwan mu ne suka samu wa'annan matsalolin aikin addini da wannan kanta take sun kai ba shine kawai take su ba a faɗa maka ibnu uyayna da mallamai ne da talibai ne wannan ba zai amfanar da wanda yake bai da lafiya yana bukata ya aiki ba yafi bukata ya aiki wannan yin wancan abin ya fi alheri kuma wannan abu ne wanda kowane mu zai iya yi ta ka mai kokari mu ga mun yi musahaba mun sai shares a cikin wannan abubuwan insha Allah kuma da muka ga muku zamu ji tsara a sanin kuma muna neman wannan taimakon na sabulu ko wanki ko na wanka ko kuma kuɗi wanda yake da shi domin a sa cikin asusu wani daga yau gaba ɗaya mai bajet su za su ƙare a wannan tafiyar da za a yi don wasu abubuwa da aka so da kuma wasu taimako da za a yi wannan shi abin da aka zama sai malam zai ƙara wani abu ba. to Allah ya saka ma shugaba da membobin wannan kwamiti da alkhairi da mu da muka ba da mu da tallafi kuma ya sa za mu ci gaba da ba da haɗin kai kan wannan inda ya akwai buƙatar in ƙara cewa wani abu ne mu ce yana da kyau mu sani cewa wato yana da cikin manya-manyan ayyukan da ke ƙara mana imani mu ga waɗanda Allah ya garanta akwai wani almajiri suna jin ba ma almajiri guda ba da suna cewa kowa samu lafiya ya gode ma Allah wato babu mai gane ni'imar lafiya da muhimmancinta sai wanda ya ga marasa lafiya akwai lokutan da zuwa ka duba marasa lafiya ba kaɗai ke karfafa maka imani ba sannan ba